Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. da ke na zumunci, Samadi. soyayya na baki dan mata ki taimaka ki amsawa kauna ne na baki yar gata ki taimaka ki amsawa dan ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi ina tafi a hankali dan dai gaskiya kina burgeni. ko kallabi kina tafiya hankali to ki tausaya da halala ni soyayya nake nema ko me kin ce ni to ki taimaka da halala ni soyayya ke nema ko me kin ce ni Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya mutan gida ya New York ya zafi. Kai gumi mutum ke hadawa. <laughs> Gaskiya amma na ji na ji an ce mai yiwuwa ne ya karasa da snow kuma. Haka sannan kuma an ce ma za a samu sanyi kuma na wani lokaci a farkon watan Maris. haka haka na ji masu ake mm. harsashe to to ashe sai mun sake da damara kenan kware mm, kuwa kakka kunshe <laughs> rigar sanyin ka kai da bukar ba kakka kunshe rigar sanyin ka ka jefa mm. a daka <laughs> to baba kamar yadda kake ji yau mun yi bako mun yi babban bako mawakin nan Ahmed Samba Salma na'am ya bakunci wannan shirin sabili da haka nan zuwa an jima kaɗan za mu ji hira da wakilin baraka bashir ta yi da shi masha Allah mm. yawwa kafin nan bari mu buɗe wannan babi da mika gaisuwar ta'aziya an yi mana rashe-rashe bari mu fara da eh, mika gaisuwar ta'aziya ga haka haka ga abokin aikinmu murtala faruk na wanda ya yi rashin kanwarsa yar uwarsa maryam da allah ya wa rasuwa ranar lahadi bayan doguwar jinya Muna kuma miƙa gaisuwar ta'aziya ga Salome Hassan Yusuf Barde da bisa rasuwar mai gidanta Malam Hassan Yusuf Barde baraden bundod Sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga Saratu yinusa Turaki ‘ya'ya jikoki dangi da kuma jama'ar fada bundod bisa rasuwar mai gidanta injiniya inusa turaki har yanzu muna miƙa gaisuwar ta'aziya ga shatiman lafai alhaji usman alfa domin rasuwar yarsa khadija da mijinta a wani hatsarin mota baba da aka yi A eh, tsakanin bina zuwa abuja su da mai gidan da matar da mai gidanta suka rasu sai suka kuma bar ɗansu da suke tare da shi a cikin motar eh. Allah kiyaye gaba to Allah ji amin amin Allah ji matan mu kuma ya kyautata namu ƙarshen amin sama amin To sai kuma ta'aziyya da za mu mika zuwa ga mai sauraron mu Malam Idris Abdulkadir tala na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Habiba Idris Abubakar Gori da aka fi sani da maman yara ta rasu ne a ranar Lahadi wato makonni biyu da suka wuce a asibitin koyarwa na jami'ar da ke gwagwalada Abuja. sannan muna mika ta'aziyya kuma ga al'ummar ghana da ke nan birnin new york na rasuwar alhaji umar ali wadda aka fi sani da omen wanda Allah ya marasuwa a wannan mako kuma aka yi sa a wannan mako a nan New York. to duka muna addu'a Allah sa sun huta kyautata makomansu mu kuma kyautata za mu zuwa to amin suma amin baba aka ce akwai abu guda uku da suka zama tabbas da ake yi hmm. ana haihuwa hmm. ana aurarwa ana kuma rasuwa ko gaskiya ne To bari mu je bangaren aure muna miƙa gaisuwa ta alheri da taya murna ga alhaji Sirajo na Dabo Sundimina Allah ya sa wannan suna haka yake. Alhaji Sirajo na Dabo Sundimina ina jin sunan garin ne fa a jihar Jigawa. Hmm. Sarfilu kai ma da eh, kana nan kusa da. Sai kama da Injamina na abin nan jadi. <laughs> To ko Sundumina ake kiran wannan dai eh, eh, mutanen garin ga in hmm. ba faɗa daidai ba sai a mana ahuwa. Mm. amma dai na kyautata zaton cewa da aka ce a jihar jigawa take duk wanda ya ji mm. wannan ya san inda ake faɗa kuma a mm. karamar hukumar birnin kudu dai wannan garin yake to daurin auren 'ya'yansa ne shi alhaji sirajan hasiya surajo na dabo da angonta najib gambo sa'idu da kuma Libabatu Sirajo na Dabo da angonta Sani Garba Jada a jihar Adamawa shi kuma za a yi ɗaurin auren nan ne a yau ɗin na Asabar da karfe uku na rana a garin Sindiminan nan da muke faɗa hmm. da ke karaba hukumar birnin Kudu a jihar Jigawan Najeriya. To Allah ya sa an yi adace, Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin sun amin. toniko nawa gaisuwa ce ta fatan alkhairi zuwa ga Mahmud Salu ƙauren moda wadda ke cewa sun samu karuwa na ɗa namiji wadda aka haife shi a ranar 15 ga wannan wata na February kenan kuma an riga an sa an raɗa masa suna Abdulsalam Mahmud Salihu muna addu'a Allah ya sa ya rayu rayuwa mai kyau rayuwa da za a yi alfahari da shi. Amin Allah raya jinjiri. Amin. Ya sa zama mummuni mai tausayin iyaye ko? Amin sun amin. <laughs> Yawa wato baba bari mu koma ga babin gaishe-gaishen namu yau dinnan baba aka ce so so ne amma son kai ya fi ko? Haka yake. yawa a cikin a cikin a cikin labaran mu cikin wannan makon muka ga eh, uwar gidan shugaban Najeriya ta jagoranci tawagar mata zuwa majalisar dokokin tarayyar Najeriya dini da nuna goyon baya ga wani kuduri da aka gabatar da zai mm. karfafawa samun karin mata a majalisa da dai dafa da ko mm. yau gaishe-gaishe da zan yi mata ne eh, baba. to ni kuma da yake a matsayi na mai rajin kare haƙƙin mata to ni kuma na bada goyon baya yau <laughs> to na gode eh. to wannan ba su fai muke samun mata suna rubuto wannan shirin ba shi yasa to yau eh, waɗanda na ɗauko gaishe-gaishe ne da suka fito daga hannun abokai na mata guda biyu hmm. wato wannan ya fito daga hannun hajiya asabe alhaji sale bibi wayatar matsuwa mm. da hajiya hawa da gauda mai tuwo a tashar mota bajoga To ita waɗannan suna mika gaisuwa ne da ma kai aka fara ba ba wai. Allah sarki. Kamar ka sani da baka ba da goyon baya ba da. mai neman ci gaban su sosai ma. Na ce da baka ba da goyon baya ba da ka ji kunya. <laughs> Yawwa. <laughs> To da kai aka fara ba ba ana mika ana gaida. Yawwa baba ya fi makeri da Antigires da Dr. Sa'idu Sani Badigo da Malam Malam mai zanen hula gololo da ko ɗan adda mai mataranka da Malam Alasan na Abba lafiya da Yahaya mai ɗan kunne lafiya da Malamin kura garin sarkin noma gulani. Sai kuma wannan saƙo da ya fito daga hannun Aishatu Muhammad matar Baffa Haruna Bajoga. daga jihar Gombe. Ita kuma ta ce tana gaida mai gidanta Comrade Malam Baffa Haruna Bajoga da aminin shi Haladu Musa Bajoga da sarkin Alhaji Haruna Daba. Allah ya sa haka yake. Amin. Da mahaifinta Alhaji Maji Sangaru da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau da Latun Funakaye da Sale Muhammad Isa Bajoga Haruna Bibi Wai matsuwa a ƙarshe tana miƙa saƙon ta'aziya na rasuwar yayan malaminsu Malam Isa Abubakar Bakura Fangami Bajoga wanda yayan shi mai unguwa ya rigaye shi zuwa gidan gaskiya to Allah ya ji kanshi ya kuma kyautata namu ƙarshen. Amin. To har yanzu sakonnin ne dai na nuna wato goyon baya ga harkokin mata nike farawa da sakon Fatima da Hafsa yaran Aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi jihar Filato. Suka ce salam filin abar ya huce a isan musu da dubun gaisuwa zuwa ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da babansu Aliko auta kafinta yalwa gindin akwati da aisha matar usaini dangote karasuwa a jihar yobe da fatima musa a yawuri da bura dada alhaji umaru sarkin kukuri fataskum da kuma balaraba matar gambo barau fataskum To madalla kamar yadda muke faɗa kullum baba komi eh. kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa ko wato sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu ci gaba da karanto gaishe gaishe kamar yadda muke faɗa kullum za ku iya aiko da saƙonnin gaishe gaishe ta hanyar imel a sashen hausa at voa masoyana mai kaunana da ni da ke soyayya ne ba wani sabi kyakkyawa na da ni da ke soyayya ne ba wani sa'i soyayya ki bani ki dauko ruwa ki bani sha masoyana soyayya ne ba wani sa'i soyayya ki bani ko ruwa ki bani sha soyayya soyayya ne ba wani sa'i ina san na san to baba kamar yadda muka ce yau mun yi babban bako ko haka a wato baka aka ce a bakin bai ita ta fi daɗi sabili da haka bari mai gefe yawwa mai gefe mu ba wakiliyar mu baraka bashir fili domin gabatar da wannan bako da sunana ahmad gambo salman an haife ni a jihar kano wata unguwa da ake kira nan oji duk da dai yanzu bana unguwa na taso a jihar kano na yi karatun addini na daga nan na yi karatun primary har zuwa tertiary institution inda yanzu na yi graduating a university wudil suke ust wudil na karanci agric science soils and department a nan na yi graduating to ana aiki to aiki dai tukunna bai samu ba samu tabbas to yaya aka yi aka tsunduma ga harka ta waka eh to kin san kowa za iya cewa da tashi kaddaran ko ba haka bane ba na tsinci kaina a harkar waka ta sanadiyar dalilai da dama duk da dai alhamdulillah gashi yanzu muna cikin harkar ta waka muna batun shekara nawa da fara waka kuma wasu dalilai ne suka sa aka fara waka eh, to gaskiya dalilan da zan ce sun sa ni na fara waka ko bari na fara da shekaran da na fara na fara waka da from 2019 kenan 2019 ya shekarar na fara waka da wata waka <laughs> za a ce hakan tabbas wata waka ta turanci da hausa duk da da wakan ingausa nake yi ah, irin na turanci da hausa na na fara da wata waka stable love to kuma zan iya cewa kallabi ta ce waka da na fara yi ta hausa to ita ta turancin ya take eh ta turanci waka ce wadda zaki ga ana yi da turanci da kuma hausa a haɗe shine ake cewa in gausa kenan ko eh. ya tabbas to irin salon wakan da nake yi da kenan to a <laughs> alright akwai waƙar da na fara ta farkon nan zan iya tuna basinta nake cewa my name is amadi i was born in kano i love to sing songs sometimes i love to dance like this i have a story about a girl that i fall in love with long time ago oh, oh, oh. to kaɗan daga cikin ta kenan akan soyayya ce kenan akan soyayya ce wakan labari nake bayarwa akan wata wata nake so ok labarin wakar akan akan ka ne kenan eh to a kaina ne gaskiya labari ne haka sai na rera shaka na waka to bayan wannan sai wacce ce ta hausa daga fara to wakar da aka fi sani na da ita ta hausa gaskiya ita ce kallabi ko in ce wakar da aka sanna da ita ma don kallabi ta ce sanadiyar sani na da aka yi a duniya gaba daya ta ce waƙar kallabi da za ji baitin ta inda ya shiga bakin mutane shine ni dai gaskiya kina birge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali na san wannan baitin duk wanda ya ji zai iya tuna wace waka ce so ita ce waka gaskiya da ne ta hausa kuma wadda ta fito da ni alhamdulillah ita ma akan soyayya ce eh akan soyayya ne ita ma ita ma labarin kanka ne ko ku ke tsaya akai eh to gaskiya dai kallabi kawai kirkirar labari ne zance hmm. ba wai na yi wa wata bane ko me amma aka tambaye ni in general zan ce na sadaukar ga waka ga duk wata mace wadda take ko ta ɗaura kallabin nan nata musamman matan mu na arewa mm. to na sadaukar da wakar gare su to um, a fage na waka wani ne jigon ka wani ne wanda idan ka kalla kake yake burge ka kuma kake fata ka zama shi ko kamar shi ka fi shi gaskiya ba wani bane ba illa aminu alan waka namu na nan kano shine zan ce role model dina wanda na kalle shi nake irin ƙara sa karsashi ake cewa ko hmm. na ji irin energy gaskiya shi ne shi din kaka saurari waƙoƙinsa? ta nakan saurara sosai saboda dama na ga ana jin waƙar shi ne kakata tana son waƙoƙin shi sosai don kaset ɗinsa ne da ita na bidiyon shi da sauransu waƙar shi gaskiya da na fi so ita ce shahara nan shahara to wannan waƙar da ta ala tabbas banda ala kuma ba ala yan nanaye hmm. duk yan nanaye kin ga za mu iya cewa duk tafiyan mu ɗaya da su ko ba haka bane so kowa kin yana play role din shi kuma kowanne yana burge to mafi yawa mawaka duk da dai kai bai shiga ne baka jima a masana'antar ba suka fuskanci kalubale musamman a lokacin da suka fara wallau daga mm. wajen iyaye ko abokan hulɗa shin ya mm. naka labarin yake to baba kaji hmm. sai a bi mu bashin wannan tambaya da baraka ta mashi game da kalubale da yake fuskanta a mako mai zuwa idan Allah ya yawwa in Allah ya nuna mana za mu ji kalubalen da yake fuskanta da kuma ko kuma zan ce suke fuskanta a wannan sana'a ta su a wannan masana'anta haka yawwa da kuma sabuwar waka da ya fitar kimanin wata guda da ya shige idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu gabatar da waɗannan hmm. To baba yau labarin da zan baka labarin wani dattijo ne da mura ta yi mishi kamun kyau. To alheri kin ce in tuna miki a wancan mako kin ce akwai alkawarin da kika yi wani labari mai daɗi da zaki kawo. Yawo to eh, eh. aka ce kyau alkawari cikawa ko? Cikawa haka yake. Yawo to zan kuwa baka shi ka kuma ƙara bi na bashin wani labarin baba. Ki ce akwai kuma wani ana ma magana ba suna nan buhu buhu kenan buhu buhu ba rasa rasa nono a riga ko mm, nono a riga haka yake yawa wato yau kaga ana ana yayin mura ko ana yayin mm. muran nan banda banda muran da muka saba yar asali eh haka ga kuma ga kuma mura irin ta corona ta corona kuma saboda ma wannan zamanin ma yanzu ka ma rasa mura mm. mura ce ta ainihi ko kuma wata ba za ka san ba za ka bambance corona ba ba za ka wallahi haka yake ga irin ta alaji ta nan kasai yawwa ga kuma alaji na wannan da za a shiga kuma sabon hmm. yanayi yawwa to baba wannan wannan labari ne na wani dattijo da mura ta mishi kamun kyau ko ta kama shi ka san wata mura za ta toshe maka hanci hmm. ta toshe maka hanci kayi kayi kayi kayi hmm. kana numfashi a ba eh. yawwa to dattijan nan ya duk dabarun shi mm. da aka saba na na bude mm. <laughs> hanci bai yiwu ba ya sa mantaleta ya sa rob ya sa duk dai abin da ake da ya saba yi hanci da ya eh. budewa. Yo Allah. Shikenan dattijo ya tafi kasuwa tunda dai abin da aka saba yi na yau da kullum na neman abin zaman gari ba za a iya zaunawa a gida ba. Sai an fita. kenan yawwa ya tafi eh, kasuwa yana cikin kasuwa ni dai ban san eh, in a Ghana ba baba amma mu a kasuwa a malumfashi. Daga kai ko wani har kemis ma zan ce <laughs> ana tallan shi a tire <laughs> saboda akwai kemis na tire eh kwarai kuwa mu ma muna da irin namu masu sawa jaka yadda kika san wanzamai na yawo haka masu maganin suke tallan shi yawwa a shamur ko su kudaye ko kuma ana mai eh. maganin gargajiya yana tafiya da yana ta tallan magani yana ta tallan magani sai dattijo ya gan shi sai ya kira kan yaro ya zo nan sai yaro ya zo ga su rob su montaleta su zoro eh. da dai sauransu eh. sai eh, dattijo ya ce mashi kaga hanci na ne ya toshe sosai so na yi duk abin da zan yi yaƙi buɗewa ko kana da wani magani hmm. to sai yaro ya sauke tiren magungunan shi. Eh. Yana kalle-kalle da tije yana ta duddubawa sai ga wani magani da bakin marfi yana baki-baki a ciki eh. da bakin marfi sai ya ɗauka sai da tije ya ɗauka ya ce wannan fa sai ya ce a'a baba baba a je shi kawai wannan wai loko wai maganin wai loko wai wannan baba a je shi wannan kawai wannan zafi gare shi sabili da yawan zafin shi ma ba safai ake ake shi ba ka eh. san wannan dai ba ba cika gani masu talla da irin wannan da irin wannan su ma suna ce ma ka siya ba yawwa su mai haja ai Allah Allah yake ka saya kamar da shi <laughs> ko da ya sari yana duban bayan shi hayya Barorin. bar wurin ai kuwa <laughs> sai mu baba dattijo hmm. gargadi ya ce baba wannan maganin zafi gare shi saboda zafin shi ba eh. ma safai ake saye shi ba sai baban <laughs> sai dattijo ya ce mishi ya ce ya ce mashi haba ya wai kallon ka gani kaga wannan hancin nawa eh. ba abin da bai iya dauka dan mun sha taba ma mun sha taba ba wani abin da bai iya dauka mm. na gode ya tambayi yaro nawa ne yaro ya ce dubu ɗaya da ɗari biyar sai <laughs> dattijo ya ce haba yaro haba yaro ka rage mu na sai na biya dubu ɗaya sai yaro ya mm. ce to baba na sayar maka ya ba ya ba eh, <laughs> dattijo Eh, loko hmm. shikenan dattijo tun da ya sha sa zoro ya sha mantaleta ya sa komi eh, eh, rob hanci ya ki budewa hmm. sai ya lakuto hmm. wannan <laughs> man da ya saya a cikin kwalban da aka ce mishi zafi gare shi ba a masa ya lakuta ya lakuta a hanci ya ƙara lakutowa ya sa a ɗaya hancin sai shi yawwa ya lakuto sosai ya shafa a hannun shi ya shafe a kan hancin saboda dai mm, ko ta ina kenan ya yi magani <laughs> waje Baba, shi kenan a sai magani kamar yadda yaro ya faɗa mashi zafin balaɗi gare shi. Oyo Allah na. Zafi, zafi, zafi ya ruɗa tsoho. <laughs> Zafi ya ruɗa tsoho ya yi je can. Oyo Allah. Sana'a tashi ana ta kiran shi ya banza da mutane saboda <laughs> shirin sana'a shi saboda zafi ya ruɗa shi. Mm. sai shi kenan ana ta kiran shi ana ta kiran shi baba baba ba kaji ne sai ya kira wani ya kira wani da Allah ya duba min ya duba mashi hancin sinanan kuwa aka ce mashi ba ga hancin sinan ya ce a'a ta Allah ƙara dubawa hancin na nan inda yake sai ya ce babu hancin ka yana nan sai ya ce to da alama hancin feshin wuta yake ko wannan wuta da ake abin da, wani feshin wuta suke gani hancin na yin saboda kaman kaman wuta yake shi kawai shi a wurin ai zai hada gubi ne ba nan ba da ba an ce mushi an ce mushi da zafi yace hancin nan ba abin da na ga malama Juli ta daga mana hannu sabili da aka tilas bijabirki da yanzu a madadin baba yakub makeri

gata da kyau gata yar arewa ni da ce soyayya yarinyar da tarbiyya gata da kyau